girka ba da Allah in wasa ke da komo abinci na na ce ban girka ba ko da gaske na ce ban girka ba gaskiya gaya miki na gaji da wannan bakin ciki da ake kunta kamun shi a cikin wannan gida kan me dawo gida ina jin yunwa ba za a ban abinci ba a ce min wai ba a girka ba gode ina so in sanar da kai cewa idan kana magana ka dinga tausasa muryarka ka san cewa marka ne a gaban ka da marka kake magana ka gane kam ko na sani marka ke aure na ko nake auren marka kai kake auren marka amma marka ke iko da kai idan da wannan fa kudin cefanen ne gashi tattara tattara kayanka a gashi nan haba za ka zo tare min hankali akan gashi nan dauki kudin cefanen lallai to ina so ki sani cewar ba wai na aure ki dan kyanki bane na aure ki ne dan in rufe wani tsohon tarihi da ya auku a wannan garin to ai baraka ji godi idan ka shan ka sha nonon arziki godi idan har ka haifi a cikin wannan karkarar ka sake ni ka sake ni sai in san cewa kai da ne in ya so ka ga na je da kai a cikon na goma sha biyu ye to ku zan tabbatar miki da cewa godi da ne a karkarar nan kuma ya haifi a cikin baba da baba na sauwaƙe miki tafi na sake ki saki ɗaya kai amma yau duniya ta min daɗi ai ta fi nono fari kuma ba ɗaya nake so ba uku nake so saboda ba na son a biyo ni ana neman sasanci dama ni na gaji da karnin kifi kwantar da hankalinka ta fi nono fari na gaji da karnin kifi ka biyo ni da cikon guda biyu nasu cika uku ka biyo ni da cikon guda biyu nasu cika na uku Dama kayana a kimtsa suke, kiris nake jira. Ban ga dalilin da zan tsaya ɓata sauran lokaci na in sa gidan. ban ga ma wani abin kuka a ciki ba dan kawai auren ki ya mutu sai ka ci wani kika rasa ya ba san mu ba ya ba san mu ba ni kuma wani aure ne fadan Allah ki tsaya ki ji ki shiru kin ga Allah da ya baki wani kika aure shi su shi zai baki wani Allah ya baki wanda ya fi shi kin ji ki in kika addu'a Allah zai baki wanda ya fi su ma komai da komai Allah ya baki wani sa malamin sa abin ne ina zuwa kuma sai yake yin bayani duka me ya ce ma cewa ya zo nemi auren kai to wani irin neman amincewa bayan ka san ba da wanda nake so kai nake so to aikin san da yau su mutane ne masu hango shekara ɗari nan gaba suna tunanin cewar idan ba makala dangantakar muna son juna ba suka hada ba san me zai faru nan gaba ko ai ni ina son ka kuma zan aure ka ai shi kenan dama abin da suke so kenan ba so juna hmm? sai su kuma su yi kawai yanzu kina suna eh oh. sabe kina da labarin Marka ta fito daga gidan mijinta. Ke da Allah. Ta fito auren ta na goma sha biyu ke. To ke sabe ke Marka ina ku Eh, ku ku samu ku yi mana auren ku sai kuna gulmanta a bakin kogi? Ni ba na son haka. Ai gwanda ita ta yi ta shiga kuma kowa iya Allah shi wanke. Gwanda ita ta kwatanta shiga gidan mijin amma ku ko daga cikin gidan ba ku taɓa yi ba. Muna furcin banza kawai. Tashi mu tafi. Sai kun zo. ku yi auren mana. <laughs> matan gari. Ya garin dai. Ya ranar nan a dandali. Kai wallahi dandali ta yi daɗi. To ina zuwa ne? To barin je aika. Shikenan sai mun haɗu. Thank you. alaikum Aba Junaidu wani irin tunani kake yi haka ne? Eh? Ina ta sallama ina ta sallama har so uku ka kasa amsa min eh me ke damun ka ne eh Eh ba komai kawai ina dan huta Haha kana da damuwa ni na san me ke damun ka yawwa na san soyayyar da yake damun ka a cikin zuciyarka yawwa ba wani abu da yake damun ni na san me ke damun ka soyayyar binti ne yake damun ka ya kamata ka nuna hazaƙar ka fito fili ka gaya mata kana son ka daina kwana-kwana kana ɓoye mata ka fito ka gaya mata ne ke damun ka a ka yawwa hakan za a yi ka san menene su tashi mu je zan nuna ma wani abun mamaki ka tashi mu je nuna ma aha sarauniyar rena a kan masoyiya ta ya kike hutu in ga kyau da kike kara kunya kike ji ne ba kin ban kunya wallahi tallahi ni wa ya dan ci kunya kadan zan ne babban zuwa na wajen nan ba ki sani ba wannan matsoracin ne na ɗan iya ɗan gyara ba cika zuwa dinga shiga tsakiya <laughs> ne na leke ka ba a hankali za ka samu abin da in san je ki kawo mana ruwan sanyi mu dan shi ki lafiya sarauni ke je nawa ashe ba a dawa kake tsiya ba ha ha ka gani bari in gaya mawa na abu daya ka ga mace da kake ganin mace mace ko ba komai bane in ka san yadda za ka bude ka ga yadda kake zuwa jeji kake fasa abubuwa kake abubuwan da ga dama suke ganin ka a jeji suke guduwa to in ka zo nuna wa mace nan da nan za a kama zuciyar talle yau za a soya a dandali yau ba Allah ya nuna yanzu ka dinga bina duk da zan je nan gurin kar ka taba nuna tsoro ka nuna kai jarumi yanda kake nuna a cikin jeji ko in ka zo gurin mace Indatu Hai, na ji daɗin wannan al'amarin wannan soyayyar naku har ta yi ƙarfi haka. har yau da a sa miki lalle hmm, shi yasa ki ga yau ko itacen ba zan yi ba don na huta hindatu ke yanzu aure zaki ba kya gudun wulakancin da ya faru da ni ya faru a kanki musamman ma gidana na ƙarshe da na bari gidan gobe ba kya ganin irin cin mutuncin da ya ranar da marka ba wai dan ina son jarum bane zan yabe shi saboda kowa ya riga ya san halin jarumai masu kyau a cikin garin nan ai ke ki gode Allah ko kin yi dacin miki Allah ko shi yasa nake so a kai ni Binta kin yi gaskiya tabbas tarmi mutumin kirki ne kowa ya shaida a wannan karkara wannan dalilin shi yasa nake sha'awar in zama matar shi amma ba komai ki fara zuwa in ya biyu yana baya bara in tashi ma har hada abin nan ne mu har hada yamma na yi na san kuma gashi za a je lafiya na ganka a kofar gidan wallahi lafiya kalau kin san me yake tafi da mu wani albishir na kamiki na soyayya soyayya amma kin san me nake so ya kake tsorace tsorace ne ko a dawa kai ka manta ko ka manta abin da na gaya ma da su kar ka taba jin tsoron mace ba komai bace kai namiji ne ba a san namiji da tsoron mace ba yauwa ko kai fa yauwa yi Allah bintu na zo miki da sako ne a ah, bintu gaskiyar magana shine tsakanina da Allah na daɗe ina son ki kuma ina son aure ki amma ban sani ba ko za ki amince I didn't. zaka fita gashi har yanzu ba a samu komai muka dora a cikin gidan nan ba komai har yanzu gashi lokaci yana ta ƙuriya ba abinci ko yanzu so nake dan fitan dan rero mana abin da zamu sa a baki to shikenan Allah ya bada sa'a amin Allah ya mana mai kyau a da lafiya sai ka dawo sannu da aiki ya hankali sani da aiki lafiya na fita gidan nan na baki cikin murna da kwanciyar hankali har kina a dawo lafiya kuma na dawo na gani dukkin daure mun fuska kaga ba batun haka bane jarmai ni na gaji yawa na gaji ni ba baiwa bace a cikin gidan nan ba kuma ku yanga ka kawo ta dinga maka girki ba da zaka kullun ka dinga kawo masara sai na surfa na bushe tukunna na daka na tanka na daura abinci na gaji yawa saboda haka ina buƙatar sauyin abinci a cikin gidan nan amma dai bayan fita ta ba wanda ta shigo ba wanda ya zo kawai ni dai ina buƙatar in samu abinci mara mara abin nan mai dahuwa da wuri na gaji na gaji da cin gero da masara kullum ina caccakan sa kaman kaza domin ni ba kaza bane na gaya maka kenan ai na dauka za ki fada fada maka me kamun da mamaki wani ya shigo gidan da aka yi abin da sa na zauna da kai kan wannan al'amari mm. a cikin wannan karkara ta mu babu wanda ya noma abin da na cire daga cikin gona ta bana wannan gaskiya ne kai kuma kai ne abin alfahari a cikin garin nan da ka kamo dabbar da tun da ake farauta ba a taɓa farauta da wata gaskiya hmm? ne ka zama jari to za a ce kuma jarumai za su zo cikin gidan su zama kuma suna cikin wani menene ya kawo irin wannan maganganu naka wato mata ta ce ba ta da godiyar Allah ko kuma so na ta daina yin ni ba san ba datu. Yin datu mai wai ba za ta ci abin na noma ba ita ta gaji da sassaƙi da rairaya sai dai in kawo mata kayan zamani ta shi malam jarmi wannan to abu ne mai sauki banda ka ba sai ka siyo mata kayan abinci ba wanda yake da sauƙin dahuwa kamar su irin shinkafa doya da sauransu amma Jarumi a ce a ce da taka takaci ka kwashi ka ɗibi masarar ka siyar sai ka siyo mata doya da masa ba shi kenan bare sai a zauna lafiya a cikin gidanka kaga ai duk wani tashin hankali da wani abu ba za ka samu a cikin gidanka ba to kai ma ka zo da shawara amma da baka ce fa in sayar ne in siyo ba ba ta sabuwa hmm? dan ni ba wani abu da zan siyo sai in je in kai kasuwa in aka karɓi wancan a kan kudin dashin ka ba ya yi tsami ne? a'a ɗauki ki sha in ya ishe ki sai in sha shaura a'a ka sha sai ka rage mun. a'a ɗauki ki sha in ya ishe ki sai in sha shaura kuma kin ga ko da wasa ko da wasa kada ki fushi da wannan jarrabawa na rashin abinci a gidan nan iko ne daga Allah ba abin da ya kamace mu sai dai mu mishi godiya hmm. da Allah ya halicce mu a cikin wannan yanayin hmm. ban taba bakin ciki da halin da muke ciki ba saboda na san jaraba ce ta ubangiji kuma ina mai alfarin cewa mijina mai zuwa ne ya nemo min na kansa halal ɗinsa ya kawo min hmm. in ci koyaya ike hmm. ai alhamdulillah kuma Allah kuma muke fatan ya fidda mu daga cikin wannan kunci Allah ya miki albarka kuma mun gode wa Allah da yi mu a cikin wannan baiwa domin baiwa ne daga Allah alhamdulillah na shawo ai lallai ka gani yanzu ba abin da zan ci sai na ce na gode saboda ka sama min sauki alhamdulillah saboda yanzu duk ko ina a jikina ya daina ciwo ko Allah haba ai shinkafar nan ta fi sauki yau farin ciki na ya cika gaɓoɓin da sun sauki kullum a ce sai ka yi surfe tukunna ka tankaɗe tukunna ka ci to ai da nan ina har ina da dukkan wani namiji da zai ya faranta matarsa to ai ko kai yanzu ka ji daɗi da dai ka ci ba ta haka ka ji daɗi kuma ka abincin ya yi fa'ida kun ma fi iya sarrafa shinkafa sarrafa shinkafa ma kin ya ka ga tsaya kama ruwa shinkafa ba kamar tuwo bane tana wucewa su dubu wannan shagen mutum take barin kama ruwa amma ta sami mm. ce ita ba da cin hatsi ka san bana amfanin da na samu na kan dan da dan ba mutane gaskiya ne gidan kai na ba a kai ba gidan sai ta nake so da kanka gobe ka je ka kai musu wannan al'amari gaskiya mm. a dan samu amfani su ma a kai musu sa albarka to ya cikin gidan naka ya hindatu ai shawarar da ka bani ita ne amfani da ita ka ce abubuwa dai sun yi kyau ke eh, da ka bani shawara sai na je sai na ce to inda nake saidawa amfani a birni mm. sai na ce to su taimaka ko da mudu goma na shinkafa su bani in zo in zuba mata to yanzu ya zai ai amfanin gona aikin da yana yasa nake son a san musu su ma su samu su ce mana albarka ce gona ta yi kyau to kai baka har taro fa ake son a shirya ta cewar waye fa amfanin gona kuma waye kamo bauna bana kai ne Allah ai ina gaya ma kun aka tashi biki da zuwa. Yawwa. Lafiya ko na ga kafin ki jini haka? Wallahi bari ina sauri in zo. Zauna. Wallahi Allah. Baba lafiya? Wallahi in gaya miki ina sauri in zo in yi godiya akan abun arzikin da aka yi mana. Kawai na rabga kafa da dutse. <laughs> Kin gaji ashe ya fashe har ya yi jini ma wallahi. Wani irin arziki haka? To. to to saka Wai da gaske kake yi ne ni Junaidu? To, ai ba ba magana wasa a abinci kamar masara ina. Dan Allah da gaske kake aka ce ka kawo mana masarar nan? Wallahi kuwa Jarmi ne ce in kawo shi ma zai zo da Allah sarki kai wannan abin daɗi da yawa ake. Ikon Allah kai madalla. ko ka ce mun gode. A ce an gode na gode madalla zan je kuma in yi godiya da kaina. Bari koma saboda ina son fita dawa. To. shi kenan to kin dai ji abin da jarmi mana Allah kuma ya saka da alheri Allah ya ƙara buɗi dama na zo ne in ina sauri ko zan same shi a gida in yi godiya to tunda har ya fita in ya dawo da Allah ki taya ne masa godiya zan tafi je dan gyara da na bar gidan ba kwakar dabbobi sai mun ta'adi to sai an ko to da yawa iyayena su ne suka zama kaji su dinga cece kan tsaba to wallahi tallahi an daina samun kwanciyar hankali a cikin gidan nan salamu alaikum <laughs> yau fate aka sha sallama nake miki amma ki amsa min ma abu ya gagara ba koya min a gidanmu ba ban koya ba kuma zaka koya min a gidanka bismillah me ya kawo wannan magana kuma ka ga jarmai na gaji wato da na ce maka bana cin masara shine ka je ka tattara ka dauka ka kawai iyayena iyayena sun zamo kaji kenan a wajen ka har sanadiyan haka ne baba na tana towa ta yi tuntuɓe a hanya ta fasa kafanta to ni ma yanzu kenan zubar jinin zaki ba zubar maka zan yi ba amma wallahi tallahi na rantse jinin da ta zubar da shi a hanya sai kaga sakamakon shi a cikin gidan nan dan sai na dauki fansa to in ga ina baki shawara ki daina faɗa min magana da kike so ki ringa lallaba ni fa Hmm. saboda ni ne zaki wa biyayya ki shiga aljanna kar ki je ki sha wahala a duniya ki sha wahala a lahira na gaya miki gaskiya eh a inda aka ce aljanna ka na kafa na ai ba ce ka ban masa yana kafan ka ai ba ce ka ban masara ba amma ba abin da nake da shi zan baki ba to aljannan ki na karkashin kafata ki yi hakuri ki daga ki fita wallahi ba ruwana hmm. Alhamdulillah. malam kenan sai loma yake ta zubawa ai ina gaya miki rabon da mu samu ni'ima kamar wannan a wannan gida mun dade sosai ma shi yasa nake gaya miki fushi ba naki bane lokacin da Allah zai yi ikonsa duk sai mu manta da cewa mun shiga wani kunci yanzu dai abin da nake so da kai na gani eh. na je in yi godiya ban same shi ba eh. yanzu kai ma kai kokari ka je ka same shi kai masa godiya ah. don wannan abun a gode masa ne batun ma kike yi ai muna idar da sallah asuba zan yi gidan shi ayo kuma ka ce kai ya ce a masa asubanci mana alheri ne fa gaskiya kuma to dai santi dai wallahi yanzu kawo mun ruwa ba maganar santi ka kawo mun ruwa kawai dan gwada to bari a tashi ruwa ko to madan na zo godiya ne Jarmi. A'a, irin wannan abin alheri haka. ai da ka bari sai ni in zo in gode maka ai wato tun da ka aika min masarar nan gidana sai walwala kowa ya ci ya sha ya koshi ai abu ne da ya zama dole aka dauda aka baka me ba za ka bada ba hmm? sai walwala kawai ake babu komai kuma kai kokari da Allah irin wannan in ta kama a ce ni in zo in godiya ha ba komai a to da madalla na gode ya ba komai na gode jarmi ai da ma al'amarin ya ci tira wallahi ai da an zuba ka dai bayan babata ta zama kaza babana ya zama zakara kenan to lalle abin na jirma yana so ya wuce gona da iri dole na dakatar da shi na tsaye da shi saboda abin ka zai wuce gona da iri ba na son wulakanci kinga ni fa ba na kira ki na gaya miki bane ki a gaba kina min dariya eh kin mai da ni ma haukaciya kenan da zaki ta sani a gaba kina min dariya dole yi dariya oh to yanzu na gano ki dama kina tawargan jamai kenan kake ma a ba liya roman jaba ba hau ina ba gidan jalmi ba ne wannan abin ne abin dariya wato ke ba za ki ci masara ba ke ba za ki ci masara ba saboda ke ba kaza ba ce saboda kuma ga zakaru ko zakaru zan ce ko me ga kaza ga zakara ya dauka ya kai musu su kuma sun kwaso jiki sun zo godiya Riri riri. Dan ki daina wannan dariyan. Wallahi tallahi har cikin zuciya na jin dariyan da nake ki bar dariyan na haka. Ni shawara nake nema menene ya kamata mu yi dan Allah dan Annabi. To Allah ya baki haƙuri. Ai wannan ba shawara zan baki ba shawarwari dan wannan ya fi shawara guda daya. Saboda duk mijin da ya miki wannan abin ɗaya ne tamkar dubu. Kin koga ke sai ke mishi daya tamkar malali gashin tunkiya tukunki huce. Abin da zaki ɗaya daga cikin shawarar da zan baki abu ɗaya da za ki fara yi kada ki kuskure ya ƙara ganin haƙorinki kada ki kuskure ki ƙara sakan mishi fuska kindatu idan ko baki daina sakan mishi fuska ba yanzu dai ba masaraka ba gobe dawa zai kawo yanzu shi kenan kina nufin da daina dariya kenan a cikin gidan nan ki ki ki ga me zai faru dawa zai kawo miki gobe dawa zai kawo miki ni shawara na baki a matsayin ki na kawata idan kin ɗauka ya miki amfani idan baki ɗauka ba oho in kin naga in na ƙara dawa naga shawara kin ɗauka yi amfani sai in ƙara miki wani idan naga kuma bai amfani ba sai in rabu da ke ta faman cin masa Ki bada babu. Za ta ji. Baba za ta ji. wannan wani irin yanayi ne ya zo min da kamanninka na san wannan ba komai bane face nimarka ka ina kewarka kuma duk inda aka samu kewa so kan bayyana to zan san duk yadda zan yi ni marka in kori hindatu domin in samu gurin zama wallahi rashin mutunci da rashin kunya sun haɗu duk sun ja ai kin riga kin sani me baki sani ba kin san halina ba ni wasa da kiyo duk lokacin da aka ce lokacin cin abinci ne na fi kowa gudun da gida in ci abinci sai a duba bincike a kalla aka kalla da ni da kai sai a gane wane ne babban mara kunya tsakani na da ila ta zage ni ni ne kuma abin ya zo kaina to ai kaza bata taba yawon nemo wa zakara abinci ba sai za su shiga gona tare da ita da shi su caccaka da tsinin bakin su su samu eh na ga alama ku na caccako wato rashin mutuncin ya kai ga haka to ban ga ki ba tunda kina tare da gaggan shedanu wanda suke son su ga sun shiga tsakanina da ke ba komai mun rabu ko to ba komai ni na san matakin da zan dauka yanzu kenan gidan malam dauda zan je dai ya ci abincin sa ya zan samu kancin bari in je gun su sammani ni zan ka abin nan aida ba sai ka zo da kansa wannan wannan magana da sai ka aiko a yin zuwa ba amma da kanka kai ba komai wato abin da ya kawo ni wajenka kaga dai wannan ɗan uwana ka yayi aure sosai wanda kuma tare da shi kuke tun kuna ƙanana ko ba haka ba mutane ma in ba an bambanta tsakaninku ba ba za su iya sanin wane ne wane ne to kai ne kake jira wallahi baba wadda nake so idan na ganta sai ta jin tsoro wallahi abin da ya sa ke <laughs> yaro da yaro ne ai wato abin da za ka yi idan ka samu wacce take son ka sai ka je ka sami ta ku daidaita idan kun daidaita al'amura tsakaninku sannan daga ƙarshe kuma mu manya sai mu shigo haka ake yi kaji ko zan je in same to yawwa abin da ya kuke insha Allah yawwa ka gode to ba damuwa ba damuwa to ni zan koma inda manya ni hakan da kika yi kin mun daidai abin da ya kamace shi kenan kin mun daidai dan yanzu ni na lura ma ko kin ma wuce tunani na karatun da nake so in kara miki ma kin riga kin koya da kai to ai karatun allo ba ya taba tabbatuwa sai da bita tun da na iya nan sai ki juya bayan allo ki saki min bita iye gaskiya haka za a yi <clears throat> zo ki Allah Allah <laughs> don Allah wallahi <laughs> haka za a yi ki tsaya sai ya kiga me zai faru wallahi haka za a yi Allah na ila ila wallahi baki da dama ce hmm. can hmm. yanzu hakan za a yi wai kike nufi shikenan to hakan za a yi bara in je to ka samu na so sai na ego ruwa ruwan gidan ya gare. eh shi yasa ai aka ce ai auren saboda ni yanzu kin gaba ruwa na da wani ni za ki gaya wa haka to menene hajiya ai ina ɗaya daga cikin masu gyara auren <laughs> z tego chorynda. kina ku so ta gama da duniya lafiya to na yaushe kuma gama da duniya lafiya ai na riga na gama da ita lafiya tunda na rabu da uwa da uba lafiya to amma ai yanzu ba a gargashin iyayen kike ba aljannan kina gargashin kafata ai duk wanda ta mijinta haka sai a ce kenan tana neman aljanna wannan wani irin tashin hankali ne wannan in aljannan tana kafan ka ne ka take kan na shiga eh da gaske aljaninki masu ƙarfi ne Inna lillahi wa inna ilaihi ah, sai mun daɗi ke da <laughs> wallahi har ka tsoron su janaidu kenan manya kwana biyu ba a ganin ka kwata-kwata ko an je dandalin wasa ba a ganin ka ba ka shiga cikin gari ko kana dawa ne na san ka shige dawa kana can kana farauta hana ka shigowa cikin gari ki dalla da ka ke irin ki hanya aka hada da ke ma kamata ya mutum ya canja hanya yi wa'annan wani irin bakaken kalamai ne haka kamar jifa aka. ka wato kin kashe aurenki shine kika biyo kike binta gida kika kashe aurenta ko to barin gaya miki ki daina zuwa gidanmu tun sauki kenan in kuma kin ki to ai ba ka san gaya ko ban biyo ta gidan naku ba wallahi ko ban biyo hinda ta gidanku ba ita sai ta biyo mu gidan tabbas sai ta zo nima na a gidanmu saboda kuɗuban da na riga na mata ya riga ya yi tsiro a cikin zuciyanta saboda haka sai ta neme ni ba sai na zo gidan naku ba kawarka wallahi tallahi kin ci darajar ke mace ne in ba haka ba wallahi tallahi ka zan ɗau bindigan nan in fasa kanki kuma ba abin da zai faru haka ka ce haka na ce haka ka ce eh. to mu gwada kin kashe aure goma sha biyu kin zo gida kina neman kashe jinadu jinadu ya ishe ka haka abin da kake yi ya ishe ka haka abin ya wuce kaina ya koma ka dinga tara kawayena a wayo ashe da mai idan muna magana leka mu kake kana jin abin da muke faɗa kake fita kake faɗa wa duniya to ya ishe ka haka Hindatu abin ya fara fin karfin mijinki ya fara zuwa kanmu eh lallai na ga halama wannan kawa ta fara ki hankali da tunani eh dole ka ce tafi ni hankali ai hankalin ta gani shi yasa ta zo ta gaya min abin da kake yi in ba ta da hankalin ai ba za ta so ta gaya mun ba junaidu ya ishe ka haka wannan shine na farko idan baka daina ba wallahi tallahi zan maka abin da har ka mutu ba za ka manta da ni ba kayan datu da junaidu kike magana dan talla ikon Allah ba da dalmi mijinki ba ki ba a hankali kai junaidu ka kiyaye wannan tsawon da kamun ba shi zai razana ni ba ballanta na bindigan da take hannunka ko hulan sakin da yake kanka kin ci daraja aure kuma ke matar dan uwana ne kuma ke ma yar uwata ne amma ban da haka wallahi da sai nayi kasa kasa da ke anan ni dai na gaya maka wannan shine na farko na karshe idan ka sake yi zaka gane haka kike ce Indatu! Indatu! hindatu da zan gaya miki hindatu ba ki da kirki ko hindatu rashin mutuncin ya tashi da kaina ya koma cikin gida kin san fa wannan yaron dan uwana ne fa ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya amma a ce ni din ba za ki kare a kaina ba hindatu ok to wato ɗan jefa ma kike yi ina miki magana kina shi ne ta ƙara jefawa to barin gaya miki hindatu rashin mutuncin ya ishe naka dan dai malam darajarsa ba zan iya rabuwa da ke ba hindatu ina furta furta saki na tozarta mala yana ganin mutunci ta kuma jefa yauwa ka ƙarfi ku jarumi mhm. jarmi gaskiya ban ji daɗi ba ni fa ban ce maka don na faɗa ma magana kawai ka je ka samu matar ka ta buɗe mata wuta ba ni ban sa ka ba to ai baka sani ba su mata babu abin da ya kai su daɗin zama amma kuma makircin su yana da yawa ni ban faɗa mata domin ta ɓata da kai ba yar uwarka ce tunda mata ta yar uwarka ce na faɗa mata ne domin ta guji gaba ka san wani abu ina son in gaya maka gaskiya tsakaninka da Allah kai dan uwana ne ba cutar da kai ba kawar mm. tamarka ita ce take haddasa duk wannan fitintunu abu ɗaya da za mu yi shine mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu yaƙi kawar tata wallahi in gida na ta shigo haka zan yi kwanto haka zan sa tsaya mana fa ba dabba ba ce fa ita mutum ce fa ba bai ka kawo magana harbi ba a daji kake ba abinda nake so da kai a dai jawo marka kunne ta shi daina shigan man gida tun da kai kana tunani take son ta watsan gida wato kawai in za ka ja mata kunna amma kawai kai na faɗa ma magana akan matarka akan ga mai ziga ga wadda na ji magana kai kuma kawai ka tashi ka je ka samu matarka ka ni gaskiya ban ji daɗi ba na faɗa mare ai ka san mata ba a raba ta da kan mata dole a ba su na fuskokin ga gidan sai yanda ta zanje zo mu tafi kin ga gaskiya ina so in baki shawari bai kamata kina zuwa gidan hindatti kina zuga ta ta bar gidan mijinta ba saboda kina son mijinta fa ki tuna ba ki sani fa auren ki goma sha biyu a ƙauyen nan kowa ya ringa magana kowa ya ringa magana auren ki goma sha biyu auren ki 12 yana da kyau ni fa gaskiya na gaya miki gaskiya ki daina zuga ta gaskiya idan kuma kina son mijinta ne to ki gaya mana mu sani munafuka na so shi din na so shi din sai me wannan fa duniya ce ke ma in kina son shi ki zo mu zauna dukan mu uku sai mu haɗu mu yi auren nan duk mu zauna da shi ai shi iya ruwa fidda ka yawwa ne za ki zo kina wani gaya min gutsuri tsome ai ni kin ga ba zan iya aure goma sha biyu irin naki ba kin ga ba zan iya ba na yi aure kuma goma sha biyu ke aka aura ina da farin jinin da zan aure goma sha biyun ne ke ɗaya ya aure ki ma munafuka kuma wa'anda na aura goma sha biyun na fito ai ai dukansu dukansu basu ma kamace ni duk na fi su auren kaddara ne yanzu ko na riga na ga wanda ya dace da ni kuma mijin hindatu ne dai tana gawata shikenan ba zan so abin da nake so ba tunda kika ki gaskiya ko shikenan ni dai na gaya miki saboda kin ga daga kin gaskiya sai bata wallahi in kika kara gaya min sai na daina kula ki to ki daina kula ni mana in kin daina kula ni sai me kuma in kika kara gaya min gaskiya sai na daina kula za mu dai haɗu a dandali ba na son gaskiyan munafuka kika kara gaya min sai na daina kula ki in saboda cin mutuncin da jarumai da jinai da suka miki ne ki shikenan sai ki ce kin daina zuwa gidan nan to idan kin daina zuwa gidan nan wa zai dinga min fita to idan ma ban zo ba gidan nan ai sai ki bi ni gidan ma in kika zo sai mu ci gaba daga inda muka tsaya ni ina gudun abun magana kin san abun magana bai ma yan karkaran nan kaɗan gashi nan dai in na zo gashi shawarar da nake baki na arziki ne yadda zaki ji daɗi amma ba a gane sai a dinga min mummunar fasa. to amma dai dan Allah dan Annabi wannan wanda muka fara mu karasa shi a cikin gidan nan kenan zan zauna zan yi tunani in na koma sai in san ta inda za mu kullo kulle-kullen da za mu in san da me da me za mu kullo mu gama cin mu burin to ai ke ma ne ai ya kamata ki majar mun ai miji ki ba za a yi wulakanta kawata kwantar da hankalinki menene zai dawo ya same ni ba dai ke ya taba ba ai zai dawo ya same ni cikin gidan kwantar da hankalinki ya zama bitan da kika mun ya zama na banza kenan Marka? Na'am. Daga ina ake haka? Hanya ta biyo ki? Wanda abinci na ce bara an kama. Abinci? To ni Marka na ce ina bukata abinci ne. Kai ba sai ka ce kana bukata ba duk wanda aka gani a gona an san yana bukata abinci. Haka ne amma ni ba na jin yunwa. Na riga na koshi na fito gida. to ai na zo ne in fahimtar da kai na san duk abin da yake faruwa a gidanka da dai na ma yadda za ka gane ka kasa ganewa na san me yake faruwa a gidanka matarka hindatu na san duk abin da take maka na san musgunawan da take maka na san cikin kuncin da take saka shi yasa na ce bara ni in zo in ɗebe maka kewa